اوتر او تفري كي تستجلي استجلي كنت ذا متاسد مثالا بي فالقوم قصر به وسمتا من شيخين يتكسفوا عن الاتيان بواجبات الطهارة زوا دواجب الطهارة kaman suwaye kenan wanda ba sa tsarki da kyau wanka ba sa ainihin abun da ɗinsa wa ƙaumin da bihi wasu kuma shekan ya tsallaka da su ila mujawazatil haqqi bil Ya yi wankan janaba ya gama da dawo yake wankan bai yi ba zai sake eh? alwala ya yi alwala ya gama sai ya kabbara ƙarshen ta ya ga ya fita to kaga wanda ita fi ina irin wannan sarki ɗan bai damu da shi ba da kuma wancan wanda shi kuma bai yin tsarkin cikakke yi shaf shaf kila ya alalama ya ballam'a tsarkin da bidarabi wane ne da bidarabi amma waɗanda suke masu tsira a ciki a babin tsaki yan tsakiya in ma wancewa za ka yi gaya uku gaya uku sannan in au ababil ula kaga na farkon nan in ka wanke da za ka wanke rabi ka sake wanke rabi ka sake wanke rabi duk ɗaya ne sai ka yi ce ya gaba ta kuma ya ko ina ruwa ya kai shi ne kudaya ka ƙara wani kaman shi mustahabi ko a ce suna da na biyu ga akwai wa'inda jirgin wankan za ka ce shaf shaf ɗin za ka kai ka ga ana barin lamba. to to wanda ya alwala ya bar lamba, ko wanda ya wanka ya kai ya bar lamba, sun da kaga wanka sa yi ba kaga wannan waye makasar ku wancan wanda ya faɗa kogi ya fito ita wankan bai yi ba me za a ɗauke shi ifrat ko ifrat kenan makasar shi ne tafari ko wanda ya tsallake iyaka shi ne wancan wato kenan anan in muka ɗora karatu akan fahimta a alwala kana iya shi daya laka ta alwala alwala wannan sananniya menene kana iya kai alwala ka gama ba kai ba wa in ma ka yi ba ta cika ba ko wa in ma ka yi haka wuce iyaka hmm. ina zai yi to kan wannan aikin shi da yake aiki dan ke ina ga ba a ihya'u muna karantawa ba dan ya ga wani ina ta wankewa ina ta wanke sai da hankali sai ta ji ko wannan zai je alala mai ko zai zo ita da shi ke ne za ka yi da shi ai yana fin alala su kakka ita rabu da shi aiki na yake nemi wani na zama da wannan ba wai sai an je ne ba a daga alwala in ka fake za ka yi alwala Allah ba ta yi ko dai ka yi shaf shaf inda ya kai habbata cika ba wannan shi ɗan tsayewa ko ka yi ta tsaye ka yi ta tsaye har ka tsallake iyaka mutum wanka da ta uku to wannan ya tsallakar da ya tsallakar da wasu suna yin abun shaf shaf ɗin ya wuce ya tsallakar da wasu suna yi haɓin abin ya tsallake iyaka to dukkan su ba su yi bautan Allah ba. shi ne na ƙarshe ba shi ne mafuliti ba eh, eh, eh, ifiradi ke shi ne jawo zalhalda shi ne mai wasu wafi yanzu ka shigo ne shi ne mai wasu wafi a yi shi ne ma a kalmar magashi ta kalmar ƙarshe hmm? to mu je na biyu wa qaumun kaffara bihim an ikhraj alwajibi akwai wasu ya taƙaitar da sau daga fi da wajibi min almali an da wajen zakawa to kenan wancan da tsarki da sallah da menene duk za su shiga wannan buhu to wasu kuwa ya sa masa ruwa ba su iya fitar da wajibin zaka. idan suka cire sai su zumunci da ita a duba dangi dangi a ta ba su wani ne dubara ya cire zakka ya ba ma'aikatansa ba su cancanta ba sun cancanta amma akwai sila tsakanin su yanzu dole su yi maka aikin zakkarka ko da menene ka bi shi kai sai masa aiki ko banza zai ba zakka to kaga aikin zakka ita ko zakacin ce ta dukiya ce ta Allah wanda za ka ba za ka ba shi ne tare da ba ka neman komai wurin fa yan binni kenan yan ƙauye sun suka tashi zakka sai su ba malaman su shi da a ta yi kenan bokayen su shi ma in lokacin zakana ya shi zai je dan musu rubuce rubuce dan nan da musu layu dan da musu kaza ya kwashi shanu da menene a bashi ganin ma dai magana zuciya rowan zakar ba su iya cire wajibi wa qaumun wasu kuma ta da bihin ya tsallakar da su hatta akhraju a ma fi aidihim dukiyar gaba da suka ɗi ɗiba suka bayan da ita matsala ke iya ne in aka ce yanzu misali duk musulmai kowa ya zubar da Ba ya so to kuma zan da aiki ya taso addini wa zai mana shi da me za a yi shi kuɗin nan ba za yiwa ba za ta iya wasai da su ba dama ka ce to yanzu ka shiga cikin gudun duniya ka fita daga shanun ka ne so ya ba. ka yi laifi za ka je ka biya su a lafiya Allah ya baka ba dama ka fatule daga dukiyarka gaba daya ai ba kai ka ba kanka ba kila kuna ku biyu a gidan ko kai ka da Allah ba dukiya. sauran Allah ya na su duk suka saba ba zai albarka ba ana iya a ba wa wa kaza a ba wa kane kaza kanin kaza fasaken sa ho bai da ko ɗaya wa ko katar da kaza su ta mutu sai a zazzage ya ce so ku sai ka saka baka ta mutu gana ne ce ya bani ba Allah ya kashe ta ba to kai kani da Allah ya zaka wannan kaza ka ta rayu wani abu Allah ya tsora ma kai ma da Allah ya kashe maka kaza akwai wani abu da Allah ya tsoro maka saboda haka nan sai ka rungumi kaddaran yadda kake ka haƙura ta ka ɗauka Allah ya tsangwame ka Allah baya son ta ya kashe maka kaza itila'i ya jarrabe ka da kashe mutuwar ka rasa shi lamaye ne kai a wurin neman dukiya Allah ya ce to bari jarraba ka ta dukiya saboda haka nan nan dai abin da ake magana a wajen ɓangaren dukiya shekan yakan takaitar da wani daga zuwa da wajibai a'a an ikrajul wajibi ko min al-mali sai muka koma a wajen ƙarshen kamalun ma a ce ta ba daidai ba wa qaumun tajawaza bihim wasu mutanen kuma ya tsallakar da su hatta akhraju jami'a ma fi aidihi ba daidai ne ba shi ma wa qa'adu kallan nas suka zauna nauyi a kan mutane mustashirifina ƙarshen ka suna kallo suna duba mutane a baku ila ma bi aidihi kaga ai bai ba wannan ma ya fito fili da illarsa kuma kusan da za ka lura mu'uzamin mutane a bangaren dukiya imma mafulki wa imma ne ifarabi wa imma muqassir wa imma mujawis yadda ya baki sabon yare amma yan tsakafa eh? kaɗan ne hu su ne ‘yan kaɗan su ne ‘yan kaɗan don wa'incan da masu rowancan da masu wancan tsakanin aka tara sun fi yawa sai isa mai tsira fakam sai hmm? a kaga dole su kanta aikin zakka su ce maimakon ya biya su albashinsa sai dai biya su da zakka ya cire zakka sa biya albashi ka ɗauka yana biyan su dubu goma goma to albashin da nake biyan su na biya su amma ga dubu ɗari ɗari zakka wannan dubu ɗari a shi za a fasa lafiya kan wannan shekara suna yin aikin saboda wannan dubu ɗari asusun ku ne asusun ku kawai wa qaumun afsara bihim an tana uku da wasu mutanen shaidan ya takaitar da su an tanawuli ma sajuna ilaihi min taami was salabi wal-libas daga cin abinda suke bukata zuwa gare shi tunda an ce bukata bukata fa aka ce abin zai mutu amfani na abinci abin sha da tufafi hatta adarru بأبدا نهزح في كل جنس وقلوبهم سكفة ممت الله عزكتهم فاسدة وقوم تجاوز به وستكم يطل كدس حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم سكفة عزكتهم وأبدا نهزح فهو ده أنت أبدا كريم wannan mai littafi nan ba karamin mai mustafa shi ce a duniya can ba abin da wuya irin tsakiya ku wannan wurin nan sake neman wurin nan zai sama alama duk tafiya ta tafiya sai kaga bukatan wurin ya taso ce duk abin da ba abin da ishi wahala ka tsaya tafiya. zai wahala ba ka koma koma baya ba zai wahala kuma ka tashi bautan Allah ka tsallake. duk da ke formulan gasa nan a sama an yi sha manasa'u oh. ya sunsuni mutum ya zo wajen ina kake in mai ɗan baya baya ne ya riƙe ka in mai sauƙai ne ya tura ka a waye gari filin nan na tsakiya baya son ganin kowa na'am kani eh ko kuma kani ne tsira in kan lura da masifa za ta taho ana maka magana ce wani ya sai su koma masa ana zuwa gaba aka ce ya aka san da ke wace ana ah, ba shi daidai a nemo me kake nema dubu goma baka ma na baka me aka yi na rubuta ba ka yi kuskuren lokaci karfe na wani taimaka karfe kaza sai ka kuma karfe a tafiya da dama wanda aka fi shakka farkon nan da shi kuma wancan wanda ya je isarwa a nan matsala take amma mai tsira tsakiya to sai dai idan baka iya karɓa ba can baka iya miƙawa ba ta ko dai na farko ya jaka ko na ƙarshe ya jaka to amma ka dawo ka tsaya kai balar da shi nan yadda ka karɓo ka ba da shi daidai to akwai aiki sai an samu nutsuwa a samu na tsakiyar nan amma idan ka karɓa da kyau ka miƙa shi da kyau za ka dawo ka tsaya tsakiya sai dai ka je an kori na ƙasa ko an kori na ƙarshe ya kaci idan mugunta ta yi mugunta ana haƙe da kai a ce wurin a kore su to amma za a ce to ai ba ya adalci ba akwai kotu inda kana da karfi kana zuwa kotu dole da dama da ka. shi wannan da tsakiya ba abin da yi wa qaumun qassara bihim ko an tanawuli ma yahtajuna ilayhi min at-ta'ami was-sharabi wal-libas hatta adarru bi abadanihim wa qulubihim fatilahu wa qaumun tajawaza bihim hatta akhadhu fawqa al-haja suka ci sama da bukata فأضروا بقلوبه كم دول ذو شابات الشمس وأبدانه ثم بروانا مجينا هدو وكذلك قصر بقومي هاي شيطان يا قصر وصمتاني يا تأسد فيها كالأنبياء وورثته حتى قتلوهم وتجاوز بآخرين حتى أبدوهم kai shi bai shi da sai da jalla ya fashe nan ya takaitar da wasu sun raina annabawa sun rage darajar annabawa kastara bi kaumin ya takaitar da wasu sun rage darajar annabawa sai ya kila da yayi wa warasa ta hundu masu gadon annabawa zuwa kenan malamai kasar katalwa har suka kashe annabawa suna cika malamai aiwa annabi kutare kutare a rafke aiwa malami kutare kutare a rafke ko a zutsa shi a kashe wata jawaza bi akarina fasila ya tsallakar da wasu kuma masu bin annabawan da masu bin magada annabawan hatta abatuhu cikin zuwa ne kirki eh? babu to amma ka gane tsakiyar nan su ne kaɗan kuma da duniya haka take a zamanin annaba in babu annabi yanzu akwai magada annabawa haka ake wasu a duniya ba wanda suka haka sai malami sannan kuma wasu kuma su ɗauki malamin sun ba shi daraja hafsan kai bautan shi malan kamar ne malan ne yanzu misalin yahuda da kiristoci ai asali in aka ba mu labarin yahudu ya yi kaza saboda za mu samu a cikin mu kiristoci sun yi kaza za mu samu a cikin al'ummar mu shi isa aka yi mana gani ga wani ya kamata ya isa wani ya tsoron Allah ka ga wai gemun ɗan uwanka ya kama da wuta a sai ka ji kana to shi ne aka ba mu labari ga abin da yahudu suka yi ga abin da kiristoci suka yi ku ya manzon ku haka kuma sai gashi na akwa kuma zai auku a cikin ku in yi auku ga yadda ga matakin da za su ɗauka kana kallon yanzu mutane mutanen duniyar mu na yau ina ai haka ce akwai wanda suke haƙe da malamai kawai da za shawara za su ba ce ya kamata duk wani malamin addini a kashe shi kawai su suka hana komai tafiya daidai ana so aika ba ana jin tsoron kan magana ta je wajen su ta isa za ka ga in sun zartar da basu ya saura wani jahili ita mana ba haka ne ba saura wani ma'aukaci ita mana ba haka ba saura wani ɗan kawai ita mana ba haka ba da ba ake da malami ake wa kasara ki kawai nawa kenan a na biyar ku na biyar za to wayannan abubuwa in ka karanta su kana iya ka karanta sun ka tsaya ka yi tadabburin su bai sa duk karatu ya kamata ka yi dabbori, ka yi amuli, ka yi eh, abin da ake ce masa ka haɗa shi da rayuwa ta gani to nan wajen ina kaza kenan kaza kenan bayan ka sabaru kenan ko in ka gama sabaru sai ka ga ina ya kamata ka shiga eh? sai tsakiya yanzu wannan karatun da dama karatu na da duka mutum yana kan shi ba kana wasu karatu ne ba ba wasu kake so ka je kai wa wazi ba so kake kai ka fita ko mana ko kai ka fita kawai to ina hanyar fita oh nan haka ne nan haka ne to bari mu ci gaba tafiya a haka وكفر بقومه نا نبيه تو وكفر بقومه في خلقة الناس حتى اتزلوه في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم وتجاوز بقومه حتى خلطوهم في الظلم والمآسي والآثام shedan ya taƙaitar da wasu mutane fil hulɗati wato wajen tsantsenin su sai da ta kai suka daina hulɗa da mutane tun da ba an ce a guji shi a kula da jama'a ba da suka dinga baya baya da mutane baya baya da mutane hatta aka zalohun har suka daina shiga jama'a fita'ati akwai mutanen da ake ganin sun kai wata martaba ba su halartar jari'i Kuna gasa shi jama masallaci sai sallah sun yi zanawi amma da zuwa a nan ba ba fa zuwa jin isa ce yana fita ne ranar idi in a shekara ya shiga idi ya je ya idi ya dawo bai ƙara fita a nan da zai fita da ana zuwa a samu albarka a gai bayan ya halaka wanda bai sallar jam'i ya halaka shekarun baya sun eh, za ka ga malamai a galadiya kamar yadda muke karatun nan zai zauna tun safe ya ba da karatu har zuwa zahar in aka shira sa azhar sai sai ku je ku yi sallah sai shiga gida duk gidan malamin da ya kai malami za ga akwai masallaci a gidan amma ba shi ke ba shi ne liman ba ai wani shi ne limamin gidan shek wani shi kuma ana gama sallah sai ce za a je sallah da iyalai ko za a je yin menene haka annabi ke yi kafara bihi mashika ba sai dai ana magana tsofaffi tsofaffi ne za su gane wannan ko alfin ka kafa mai yin haka ka kira maza suna gero mana yaya kan shi mana yaya babba eh yako ma'arufi zai ce ta yanzu ya yi tun da ya tsaya iya nan to ya tsaya mana iya nan amma ba na kada ce malam wane shekarun mu kaza gidansa bai sallar jami'i malam wane bai sallar jami'i in an yi sa'a bai gama gudun jama'a bai dinga zuwa juma'a an yi sa'a kenan ta ko wanda juma'a ma bai abin nan hatta ta azaluhum fi ta'ati kal jumu'ati ko da yake a garin su idalaba akwai kwato akwai ya kone matan shehi a ba garin ku matan shehi na garin kun ba bana ta mutuwa akwai a garin su a garin su sura Allah ya mai ta a garin kuma ka koyo ce eh a ji haka amma kun fi mu ai ai ba faɗi suna ba sunan gari aka faɗi ba za a je ba za a ƙarasa ba ya za a tsaya ai kafin wani da ya ya ɗauka kamar babu a garin su don me irin in ana yi wannan kato da ka saki kwakwalwarka ta ka je ko ina ka fake ta har garin ku ka fake ta shekarun da suka wuce bayan duk da yanzu za su an zama yan duniya ne ilhadi ne zai kwashi jama'a kuma kaljumati wal jama'ati eh har matsayinsa ya wuce ga juma'a gaskiya ne kada abu ya ciwo ka da yawa ka fara cewa akwai a gari akwai a gari kaza in ta tsaya ɗin nan a iya nan ku yara kada ku tafi yanzu ku je ku gano irin wa'annan ku tafi kuna can mun ga bawon Allah a gari kaza mun ga bawon Allah a gari kaza ba bawon Allah ne ba duk bawon Allah da bai zuwa jam'i ba na kirki ne ba bawon shaitan ne idan ne ne ana tafiya abun nan bai wucewa idan ya yi shuru can aka samu shekaru batan haka yake shi gingadi hmm? suna nan eh, a zai da gaskiya ne akwai su har gobe amma ba ka sai yara suke sana su ba da yake ko da yake ba addinin ya dame su ba amma da addinin ya gane su za a iya samun su ko cikin gari na akwai su to an gane mu ci gaba wal jihad na ai karatu nan in ba mu masa irin wannan tattakan ba sai ka ga an wuce ba gane ba wata allumar ilimi da koyon karatu da ake da dama girma kai na hana mutum zuwa karatu ne ke ce kamar shi zai je makaranta ta ga irin kwatan kwatan magana ma sai yanzu kai kamar ka har yanzu kana ɗauka littafi ka je makaranta ai ka wuce ka shi ko wannan karatu ba haka yake ba eh ayo eh, shi wancan ai ka san irin wa'ancan masu a'a wannan na zamani kenan na zamani kenan amma wancan ai ina ma za ka ganshi? shi abinda in ba da ma kai hamda shi ka zo ka faɗa gaban shi in za ka ba shi wani abu sai dai ka zubar a wurin kawai a can gefe za ka zubar ba za a gani ba ka yi kokari ma ba a magani ba ka zubar nan ko ana kallo fasila ga gana an fafa wata jawaza bi qaumi ya tsallakar da wasu mutane hatta tsohon har suka tafi su jama'an fizzulmi wal wal asami wannan ba a magana malamin addini ya shiga siyasa na je zai je gyara duk dukkan matalan da kafa mai ana ya siyasa ya su je ustazu ya je yana yin du'a'i ya buɗe musu taro da du'a'i ya rufe musu taro da du'a'i sun fahimta wannan siyasa musulma ce ce ikon Allah musulma ce ba gani akwai irin su wani ita ah, to kun dinka kana gane sana'a kullum mai mulki ma zai yi titi ya ce wannan titin daga nan ya tsaye ba haka yake a zane tun lokacin bature a ashe wannan kudin matsala ne har yanzu abun da ake zartarwa abin da turawan da suka yi sake zartarwa yan ya ce maka ai bature ne yi ta saboda da ko aka gina akai za a ji kasance tun lokacin turawa in dai dokar da za a karɓe ta sai dai a ce wacce aka rubuta lokacin turawa ita ce mai kyau to duk abin da aka rubuta ko da kun yi ba haka ba nan da aka zo fesa sai a ce ta yanzu duk barha ya gaga yadda aka zo kai ne ya a rubutu rubutun nan shi za a yi amfani da shi Allah ji kamman ku suka tashi wasu zuwa za kafa siyasa su ma za su yi zalla za a yi a masallaci yan siyasa nan na bin su nan da a zaɓe zo sai mu zaɓi na kirki wanda za mu fashi ne zai je musulunci a je sun musu wayo ba wannan wayan na son da ya isa sun canza wani. Ba za a yi wanda aka ba kafin shi zai yi zaɓe su ko suka je suka cika wuri ba mai kafin da aka zo zaɓe aka fito duk wanda ya san mai da kafin fito ko kuma suna waje ga inda zaɓe duk mai kafin ya zo yanwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ya shiga wannan ya shiga suka fara da daga nan manko ka tabi hannunsa yanzu ka ce manko ya faɗi ku je ku yi kai sama ba ya kalle ka قال طوه فقط قصة في الظلم والمعاصي والآثام وانا في ليتي مطلقي شيء ننوى بسيدة بجمع eh duk kusan da nau'i ne wa kasara bi kauni ya takaitar da wasu hattam tana'u min zafi ofori. aw li wasu kuma wajen gudun duniya ya takaitar da su habba su iya yanka tsuntsu saboda tausayi aw shatin ko akuya li yakulahu mana an koma indiyawa kenan ku na ga wannan abun bai zo mana ba in ma sun fashe sai da wasu ɓangarori tausayi ya sa bai iya yanka ko tsuntsu bai iya yanka rago ya ce Da magana shekan ne ba kan ya ce ya haɗo ko ina hmm. كان اعتاد بها لا لا لذلك هو خالف خالف صنع الله خلق هذا الخروف وخلق هذه الدجاجة لأجله وهو مخلوق لأجل الله يظهر هذا خطأ منه تلبيس إدريس wata jawaza bi akarina ya tsallakar da wansu ko rashin imani rashin tausayi hatta jarra jarra'ahum ala dima'il masuma har mutum yana iya yankawa shi wasu har mutum yana yankawa yanka mai ke jinjiri sai boka zai ke ta yanzu wannan abun ba zai samu sai an samu jinjiri dan kwana bakwai hantar jinjiri dan kwana bakwai ya kuje ya sayo jinjirin ko ya fato ya fasa ya ciro hansa ya kawo bukan shi hmm? ya tsallaka wannan ifarat je ya yanka ya kashe ya zo da ido ya kakulo ido ya yanko maza kuta, ko ya yanko matun saka ce lalle ne a yanko maza kuta ta rashi da rai in ka kashe shi sannan ka yanko abun ba ba a ciro idon a bar mai idon da rai in ba haka ba ba rai ba za su ce masa banda makarci ne banda makarci ta zai kadar da mutum bainal mutuwar hayati ko mace an yi kai mata ba ta ba takan an cire ba ta hana su jiri kawai shi ke nan kawai shi kwancin boka ya wuce ya ce damun don iya asirin duniya ina nan wannan kamar ina nan musamman turon lokacin siyasan nan kashe kashe nan ne ya sa aka yi kafa saboda yanzu kisa ya yi yawan da habba a ganin sa tun da menene gari guda ne aka samu masallaci ne za ta buɗe masu ta gaba ɗaya, ko inda aka je janaza an je janazan gaba ɗaya yan janaza ce ko ma ku shiga cikin kabarin a kashe gaba ɗaya yi sa aka daina ganin wa'ancan yanzu ai yanzu don an ce gagawa kudin more ta man ba yi da wani mutum can an yanka bakin kogi ba mai damuwa mace to mai abu ne karshen da zai haka su ta ko a jiki kawai to Allah ya sauka ke mai tafiya ta sauka ta kasuwa ka ya zama jiki saboda kisa ya yi yawa alama ta shi girma mai mu gama ba komai ne ba ya zama jiki a haƙura ga kai ko hmm? an yi guda nawa su ke